Masu sauraron sashen Hausa, Radio France International a Rafai. Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da sake haduwa ta cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan ranar tare da ni Zainab Ibrahim. Kamar yadda watakila kuka ji a cikin labaran duniya a karan farko cikin shekaru 40 Amurka ta sauya manufarta a kan gabas da tsakiya wajen cire haramcin da kasashen duniya suka yi kan gine-ginen da Isra'ila ke yi a yankunan Falistinawa. Wannan mataki da ta ɗauka ya gamu da suka daga Majalisar Ɗinkin Duniya ƙungiyar ƙasashen Turai da kungiyar kasashen larabawa da su kansu falasdinawan ya kuke ganin wannan mataki wani tasiri ko aka akasi zai yi wajen kawo ƙarshen rikicin gabas da tsakiya bari mu fara shirin na yau daga jamhuriyar niger da ra'ayin malami na farko da kan layi wanda zai bayyana mana sunan shi da ma inda ya kira waya bismillah assalamu alaikum gado faransa na alhaji abdulaziz abu zare daga nan tilin jihar ta jamhuriyar niger to lalle mu wannan mataki da ƙasar amerika ta ɗauka bai ba mu mamaki ba ko bai ban mamaki ba idan aka lura da irin irin yadda ake ganin Amurka tana ɗarewa Isra'ila gindi tana abin da ta ma ƙasashen duniya ga sunan da majalisar ɗinkin duniya masu isa ce ko ma koda sun ce ma bai amfanin komi abinda da Amurka ta yi niyya ta ɗauka ta ce shi za ta yi to ba wanda ya hana ta ba wanda ya hana ta yi shi nan dai duniya wanda muke sela dai ga ƙasashen musulmi da sauran ƙasashe wanda suke kishin azama lafiya su ta addu'a ubangiji Allah ya sa Amurka ta gane abin da take yi ba daidai ne ba ta komo biskan hayya a ta yi duniya saboda a samu zaman lafiya. Radio Faran huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International mai magana Sade Sa'idu daga nan daura. To wannan wani abin takaici ne kwarai da gaske musamman idan muka yi la'akari da yanda hakan zai iya haifarwa zai iya jawo tashe-tashen hankula da kuma asarar rayuka musamman na Falasina a daidai wannan yanki. Bugu da ƙari mun daɗe muna jan hankali ko muna kira kan matakin da Majalisar Ɗinkin Duniya take ɗauka duk da mun san Majalisar Ɗinkin Duniya ta zame shingen sabara ba ta sawa ba ta hanawa ganin cewar a ajihun ƙasar Amerika take kuma ta zame 'yan lelen ƙasar amerika ganin yadda ba ta iya tankwasa ta sai dai ta yi hukunci akan wata ƙasa wannan shi ke jawo ci gaba da wannan tashe-tashen hankula a wannan yankin ganin yadda ƙasar amerika ta zama isa da duniya ta gagari kowa a ƙarshen muke mai fatan allah ubangiji ya kawo ƙarshen wannan zaluncin da ƙasar amerika take wa yankin falasɗinawa a samu zamantakewa lafiya. mai magana ahmad yarima daga nan jos a tarayyar najeriya hakika matakin gwamnatin amurka wani abin takaici ne amma ba wani abin mamaki ba ne domin daukacin kusan shugabannin amurka ba sa goyon bayan wato wanzuwar kasar falastinu kuma tare da goyon bayan wasu kasashen larabawa musulmi so wannan abu gaskiya abin takaici ne kwarai da gaske amma falastina ba su taba samun yanci ba ba tare da wato saudiya da irin su turkiya da daular larabawa in ba su dawo da karakiyar gwamnatin kasar amurka ba fatan mu nan dai uban ubangiji allah ya wato ainihin kawowa ita kasar falastinu ɗauki domin gaskiya har ga allah ana zalunta su kuma duk duniya ta san ana zalunta su amma kowa ya yi shiru saboda bukatunsu da siyasa muna fatan ubangiji allah kawo mana wannan karshen abin mai magana sunan su ishaq adam daga karamar hukumar tudun wadan jihar kano tarayyar najeriya a gaskiya hakan bai dace ba kuma zalunci ne saboda daman can tunan kasar isra'ila ta gama ma mai mafi yawa daga cikin wannan yanki da falasɗinawa suke zaune saboda ta yi gine-gine ba bisa ka'ida ba kuma ta kai yahudawa kusan dubu ɗari shida wannan yanki ta zuba wanda suke zaune bisa haramci kuma bisa zalunci saboda haka muna ƙara kira ga ƙasashen duniya akan su tashi tsaye domin takawa irin waɗannan manufofi na shugaba trump da kuma shugaban ƙasar Isra'ila birki musamman ganin yadda suke saba wa dokokin ƙasashen duniya da kuma yunkurin haddasa matsalolin tsaro da kuma barazanar zaman lafiya wa ƙasashen duniya da ma gabas ta tsakiya. Wannan shine ra'ayina. kuna magana daga bashir a taman garam jamhuriyar nijar dutsen birayi eh lalle bisa kan wannan yarjejeniya wanda ita amurka ta wargaza to dama ai kamar duka asana da usman ko dan juma da juma ne tsakanin isra'ila da ita amurka kin wannan dan sun yi wani abun ba mamaki ne ba dama ba yau ba take kurarin zata yi irin wannan kawai mu dai abu ɗaya ne kasashen musulmi da ma duka kasashe masu karin faraji kawai su dage da incin falatsina shine a kuma Allah ya taimake mu wannan falatsina a sa musu incin su su ma su zamanto suna eh, da gindin zama da eh, da yankinsu to kuma gabaki daya arziki kan su ma Allah ya haɓaka musu gabaki daya wanda aka bata musu wa'annan Isra'ila. To da fatan ana jin daɗin kasancewa da mu cikin shirin namu na yau cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum Radio Faransa International mai magana Nasiru Shehu Inusari a jihar Yobe tarayyar Najeriya memba a dandalin 'yan gwagwarmaya. Hakikanin gaskiya wannan al'amari da ƙasar Amerikan take tabka kulle-kulle da makirci a kasashen gabas ta tsakiya kasashen larabawa mu dai ba abin da za mu ce sai dai su kasashen larabawan ya kamata su hankalta su haɗa hankalin su waje guda su gane cewa american fa kanwa ce uwar gami ita fa wannan abubuwan da take gaba ɗaya tana yi ne domin interest ɗinta tana yi ne domin ta haɗa wutar rikici da wannan kasashe kuma kasashe mafi yawa kasashen musulmai ne musulmai ne mafi yarin jaye ita kuma tana yin haka ne domin ta ga ta haɗa rikici a tsakanin kasashen wayannan al'ummomin musulman na gode irafai hausa ku tashi lafiya Assalamu alaikum Erefi Hausa sunana Abdullahi mai gizo baja tansili take cin yankin Abala a jihar a jamhuriyar Nijar. Hakikanin gaskiya matakin da shugaba Donald Trump yake doka gabas ta tsakiya bai dace ba duba da yadda ya kamata a ce kasashen Larabawa musamman kasar Saudiya da kasar Masar da haɗaɗɗiyar daular larabawa sun ɗauki matakin diflomasiya da za su taka mai burki amma sun bar shi yana ta cin karen shi babu baka dan duk abin da ke faruwa wa shugaban Amurka ne ko in ce kasar Amurka ce dan da a ce ta jama Isra'ila ta koma ta bayan Isra'ila to ba abin da za ta iya yi a gaskiya ya kamata a ce kasashen sun gyara sun ceci abubuwan yan uwansu ko ce wuraren yan uwansu Dan yanayin da ake ciki ba wanda ke son ya rasa kyalle cikin kasashe kuma gashi wanga matakin da doka mataki ne na karshe a ce wurin da tsohon ka bari kakan ka bari a zo wani shi mamaye shi kuma a ce yana kan ka'ida ba haramun bane bai dace ba gaskiya. Mai magana Ibrahim M. Abubakar Maiduguri ɗan ƙungiyar murya talaka rashin jihar Borno a tarayyar Najeriya. Muna Allah waje da wannan mataki da ƙasar Amurka ta ɗauka na cire haramcin gine-gine da ƙasar Isra'ila ke yi a yankin Falasɗinawa. da ba komai wannan mataki ɗauka ba zai ƙara dagul al'amura ne a wannan yanki. Mu fatan mu shine a samu zaman lafiya a daina kashe-kashen al'umma a wannan yanki to amma mun ga alama ita ƙasar Amurka tana ci gaba da goyon bayan wannan tashin hankali ne domin ku kashe kara ta fito ta goya wa Isra'ila baya ba mu ji daɗin wannan take ta ɗauka ba muna fatan Allah zai kawo Falasɗinawa ɗauke cikin gaggawa na gode. magana Kabiru dan Nijar mazaunin Dakar. To ni a na Isra'ila da su da Falastinawa na gine-ginen da ake yi. Shi Donald Trump ya kasance yana yin abubuwan da ya ga dama game da gabas ta tsakiya wanda bai son kwanciyar hankali ta na gabas ta tsakiya. Saboda duk wata yarjejeniya da an ka kulla sai ya yi kokarin warware ta ya bi abin da yake so da yanda ran shi ke so ba tare da shawarar sauran irin su majalisar ɗinkin duniya ba. Sannan shi kawai giyan mulki ta ɗebe shi ke yin abin da ya ga dama game da gabas ta tsakiya don bai son ya ga an kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a gabas ta tsakiya. kuma sai sakonnin da kuka turo mana ta shafinmu na Facebook muna tare da Michael Kudisan. To a gaida Zainab Ibrahim Ibrahim. To bari mu fara da ra'ayin Aminu Adamu Malamadori da Muhammad Sadi dan Hausa Baturiya da Umar Babanya ya sabon gida da duk daga jihar Jigawan Najeriya. Suka ce to hakika akwai buƙatar ƙasashen duniya su farka daga dogon barci da suke su taka wa kasar Amurka birki a kokarin da take na tada rikici a yankin gabas ta tsakiya. Baba Gana Alhaji Nuciya wata kal daga jihar Yobe Najeriya ya ce a gaskiya lokaci yayi da ya kamata shugabannin gabas ta tsakiya su haɗa kawunan su wuri guda domin ganin sun takawa ƙasar Amurka birki na ganin yadda take daurewa Isra'ila gindi domin ta ci gaba da mamaye yankin Falastinawa a yankunan su na gado. To sai sani mai lange ya wuri daga jihar Kebbin Najeriya ya ce ba shakka sauya manufa kan gabas da tsakiya da kasar Amurka ta yi wajen cire haramcin da kasashen duniya suka yi kan gine-ginen da Isra'ila ke yi a sassan yankunan Falastinawa ko kaɗan bai dace ba. Kuma lallai haka zai yi mummunar tasiri wajen kawo ƙarshen rikicin gabas da tsakiya. to sai kaka alhaji bakar gursuma da masak daga jihar borno najeriya da gwani manajan bulo da masak tare da rikayya usman bari jebuwa suka ce mu dai namu addu'a ce muna addu'ar allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa a gabas ta tsakiya da ma sassan duniya baki ɗaya. To Zainab ga Nasiru Shehu Yunusari da Abdulmutallab Mandamagarya a tarayyar Najeriya suka ce Assalamu alaikum Arafai Hausa. Hakika wannan mataki da kasar Amurka ta ɗauka abin Allah wadai ne. Muna fatan kasashen gabas ta tsakiya za su haɗa kansu domin duk wata fitina da take tabbas su Amurka ce kanwa wargami. To shi ko Bashir Abubakar Kare daga jihar Kaduna Najeriya watan karamar hukumar Kubau kenan cewa yake to a gaskiya muna Allah wadai da wannan zaluncin da ake yi ma Falastinawa duba da wannan mulkin danniya da ake yi musu. Muna fatan majalisar ɗinkin duniya za ta ɗauki matakin sanyawa Isra'ila takunkumi domin ta gane kuskurenta ku tashi lafiya. to dauda hudu unguru daga jihar yobe ya ce mana kira ga kasar amurka da kuma kasar isra'ila da cewa sam wannan mataki naku ba alheri bane ga zaman lafiya a kasashen biyu To za mu karkare da ra'ayin Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchin Najeriya suka ce salam arfai Hausa a gaskiya wannan mataki na kasar Amurka ya saba wa dokar kasa da kasa ya kamata majalisar ɗinkin duniya ki gaggauta ɗaukar mataki akan wannan lamari tun yana ɗanye. Zainab sai na baki lafiya. Sannu da ƙoƙarin Michael Kudisan. Mai sauraro kai ma za ka iya bayyana mana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook. ko kuma ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili uku sifili sifili sifili biyu takwas hudu takwas. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu yanzu kuma shirin zai ɗora. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa kuna tare da Ismail Musa Sola dan filin gama zamne birnin da magaran a jamhuriyar Nijar ra'ayina dangane da sauya matsayi da Amurka ta yi akan gine-gine da Isra'ila ke ci gaba da yi a kan mazaunin palestine wannan abun bai ba mu mamaki ba domin dama duniya haka ta dosa mai karhi ya ci mara karhi wannan abun abin allah wadda ne domin dama rashin adalci shine mahare rashin zaman lahiya da ake fama da shi a ko'ina cikin ƙasashen duniya wannan tamkar dai sun zuba ma wutar da ke ci ne man feta ta ƙara ci ba mu mamaki kuma bai ba mu mamaki ba sai dai muna kira ga palestinu su ci gaba da haƙuri domin insha Allah wata rana an so ba a so ba za su kai da ƙasar kansu. Assalamu alaikum Radio Faransa sunana Abdullahi Usman ina kiran ku daga Baro karamar hukumar Tambata. Hakikan maudu'in da kuka saka a yau mun ji daɗin sa. Amerika ba ta son zaman lafiya suna kitsa makirci ne ga kasashen musulmi. bayan da suka haddasa fitina a Iran, Syria da sauran kasashen musulmi. Ubangijin mu Allah, Allah ka cece mu, Allah ka ɗauka musulunci da musulmi. Ubangijin mu Allah ka maida musu makircin da suka kulla. Nagode. suna sunana Muhammad Sade MD dan Hausa Baturiya. To a gaskiya mun daba yana na dangane da wannan shishigi ko kada London da shugabatar mu yake yi ga kasashen mu musamman ma kasashen musulmi za mu iya cewa yana yi ne kawai don kiyayyar ga kasashen mu na musulmi don haka ya kamata kasashen mu na musulmi musamman daular Laraba su tashi su miƙe tsaye domin kuwa wannan abin da yake yi yana neman wuce gona da iri domin kuwa tun tali-tali dama mun san Falastinawa suna shan wahala a ƙarƙashin Isra'ila. isra'ila kuma wannan yana biyo nasabar yadda shugaba trump da sauran kasashen turawa suke ziga shi wannan shugaba na isra'ila ne yake tsangwama wannan bayan allah dan haka muke kira da sauran kasashen mu ya kamata su tashi hoɓɓasa dan ganin an kawo karshen wannan cin fuska da ake wa musulmai a fakaice alhali kuwa suna yi ne dama don su kular da al'ummar musulmai su fusa a ƙarshe muke fatan allah ubangiji ya kawo mana ƙarshen wannan kakakiki da ke damun mu na musulmai allah ubangiji ka zauna da ƙasar mu lafiya allah ubangiji ka ɗora wa kan mu duk inda suke amin su mami na gode ku tayi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi Radio Faransa International RFP. Mujahid ke magana dan Nijar daga nan Abuja Cote d'Ivoire. Eh, za mu ita wannan abin turne da Allah wadai domin wannan ba za ya ka zaman lafiya a wannan yanki ba. Kuma ita asa Amerika tana cewa kowane lokaci tana goyon bayan a samu zaman lafiya a wannan yanki. Kowane lokaci dai yana nuna wa karara ƙasa Amerika ba ta goyon bayan zaman lafiyan wannan yanki, ba ta goyon bayan gaskiya, ba ta goyon bayan Palestine domin Palestine ne masu gaskiya ko ya sani a duniyan nan wannan yanki Palestine na falastinawa ne amma kuma kaga zalunci da mulkin mallaka da ake yi na zamani an ci gaba da mamaya a wannan yanki kuma wannan abun kunya ne ga kasashen laraba da na musulmi domin sun yi gumi da bakin suna kallon wannan lamarin yana faruwa na gode redo faransa Madalla duka-duka nan shirin zai dasa aya a madadin ku masu sauraro da daukacin waɗanda suka tofa albarkacin bakinsa a cikin shirin da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa Radio France International Arafai sai injiniyan da ya sada ni da ku Hassan Alhassan Suleja ni Zainab Ibrahim da na gabatar ke cewa ku huta lafiya.